An yi kira ga jagoran jam'iyyar APC na ƙasa a suwaju Bola Ahmad Tinubu da ya haƙura ya janye takarar shugabancin ƙasa da yake ƙoƙarin shiga da nufin ya bar wa mataimakin shugaban ƙasa Yemi Oshinbajo saboda cancantar saboda cancantar da mataimakin shugaban ƙasar yake da ita. Shugaban ƙungiyar matasa masu rajin fitowar takarar mataimakin shugaban ƙasa Yemi Oshinbajo a matsayin wanda zai gaji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kwamarat Mubarak Haruna Madu shi ne ya buƙaci haka lokacin da ƙungiyarsu masu rajin fitowar takarar mataimakin shugaban ƙasar Oshin Baju suka ƙaddamar da sabon ofis da suka buɗe a unguwar Sharaɗa da ke jihar Kano. Sunana Mubarak Haruna Mado ni ne national coordinator na Osunbaja Awareness Campaign Organization. To mu muna roƙo ga mai girma a suwaju shugaban mu lidan mu shugaban jam'iyya uban jam'iyya da ya bawa yaransa domin mun san cewa shi dattijo ne mai zai iya barin masa shi ya zaɓe shi ya vice president muna so ya ci gaba ya ban masa da uban mu ne da shi da banjo uwas da uban sa ɗaya ya goya mai baya ya ci gaba da yi to mu abin da muka ga ya fara a ƙasa mu shi muke so ya ci gaba da yi ba ma so ya canza a wannan program irin empower trader money gaskiya suna zuwa mana muwa kasa talakawa muna jin su a jinin jikin mu haka muna so a ci gaba da irin wannan program shi yasa muke so ya ci gaba da yin mulkin Najeriya Osbanjo for president Mubarak ya kara da cewa sun kafa kungiyar ne duba ga irin yadda suka fahimci namijin kokarin da shi mataimakin shugaban kasa Osin Bajo yake yi wajen haɓaka rayuwar matasa musamman kokarin da talauci da samar da ayyukan yi ga 'yan Najeriya. Wannan shi voluntary organization ne muka creating nashi tsakanin matasa saboda muna goyon bayan sa eh, based on abubuwan da muka ga yayi a ƙasa a lokacin da ya acting as a vice president da kuma lokacin da yana da kungiyar eh, commercial organization suna ƙarƙashin sa mun ga abin da wanda ya taimaki matasa da maza eh, da mata sorry to dan haka muka fito muka tara kudaden mu da karan kanmu muka bude wannan office da muka yi nashi akwai kuma ayyuka da yawa suna nan kuma muna fata za mu tarawa mai girma vice president mutane miliyan ashirin a ɗaukakin jihohi goma sha tara na arewacin najeriya domin su na nashi a 2023 domin mu tabbatar ya karba ya karba wannan mulkin ya yi ci gaba da ayyukan kirki da yake yi kuma ya dora akan ci gaba da manyan ayyuka da shugaban kasa mai girma Buhari yake yi mun san shi kadai ne na ci gaba na haka shi kadai muke so shi kadai muke so ya ci gaba mulkin Najeriya domin shine mai kishin mutane shine muke tsara in ya in ya in shugaba Buhari ya sauka zai ci gaba daga ganin daga. matasa dai daban-daban da suka fito daga jihohi bangarori daban-daban na ƙasar nan suka taru a yayin wannan kaddamar da sabon ofishin nasu daga nan kano su bala ce ɗayan gurasa a labaran standard voice television